أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu saduwa in uwa musulmi a daidai na lokaci ladanin mu عبد الملك abdulmalik في yake kammala kiran الله عليه وسلم وأنا رانا rana جمعة a cikin wani shiri namu na kasar kuɗubar harami inda a halin yanzu kabilar shehu da tawar ikama abdalla khayyab shi zai jagorance mu a wannan rana mai albarka a wannan kuma kuɗuba da muke dakon fara wata daga bakin malam da zo muku da kafar ta kai tsaye insha Allah ta'ala godiya ta tabbata ga Allah wanda yake mai karanci mai rahama ina gode masa subhanahu akan falalarsa wadda yi mana da alkhairin san da yake mai gamewa na shaida kuma ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai yana yin kira ne zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya yana shirye da kuma wanda ya fi zuwa ga hanya ita ma madaidaiciya na shaida cewa lalle jagoran mu annabin mu Muhammad dan Abdullahi bawansa ne ko manzansa ne wanda yake da babban matsayi da kuma kyakkyawar ɗabi'a Allah ƙara salati da taslimi ga bawanka kuma ka ne Muhammad da iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka bi tafarkinsa da kyautawa har izon kan kiyama bayan haka ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku bi Allah ku kuma tuna cewa lalle ku masu tsayawa ne a gabansa a gobe alkiyama a ranar da kowane ɗan adam za a gabatar mai da abin da ya gabatar a rana ce irin wannan mutum zai dinga tuna abin da ya aikata wannan rana ita ce mutum zai tuna abin da zai yi kuma ba shi da damar wannan bai da wani amfani a kan tunaninsa ya ku tare musulmai lalle hanya ta kaiwa zuwa ga Allah guda ɗaya ce ta hakika wadda ba ta da wasu hanyoyi daban wannan shine sa'ul mustaqim wanda ya zama cewa shine hanya ga wanda ya nemi samun kaiwa zuwa ga yardar Allah da aljannarsa kamar da ubangiji subhanahu wataala ke cewa lalle wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya ku bi ta kar ku bi yan hanyoyi kar ku bi wasu yan hanyoyi sai ku hara ku raba ku daga bin wannan hanya tawa wannan wa'azi ne da wasiki da ake muku wala Allah za ku zama daga cikin masu Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaɗai ta hanyarsa domin ita ce kaɗai guda ɗaya a gare shi a wajen Allah ita kaɗai ce ba ta da wata hanyoyi wanda suke kishiyo gare ta Allah ta'ala ya sanya dukkanin sauran hanyoyin kuma masu yawa suka zama cewa kishiyoyin watan ce kamar yadda zuwa hadisi wanda imam ahmad ya fitar da shi a musnad ɗinsa da imam darimi a cikin sunan ɗinsa da isnadi mai kyau ta hanyar abdullahi dan mas'ud daga hadisin abdullahi dan mas'ud Allah kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ja wani layi a ƙasa miƙaƙƙen layi sai ya ce wannan ita ce hanyar Allah sa'annan kuma ya bi wasu gefen wannan ya wasu zane a gefe ya dama da hagu ya ce wannan hanyoyi ne 'yan ƙanana akan kowace hanya a cikin wannan akwai shaidan yana kiran mutane zuwa gare ta sai karanta musu wannan faɗin Allah ta'ala lalle wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya ku bi ta kada ku bi wasu ƴan hanyoyi sai su halakar da ku daga bin hanyar Allah don haka bin hanyar Allah guda ɗaya ce wannan bayanin ya zo kamar yadda alimar ibn qayyim Allah masar hama yake cewa wannan hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala shine al mubin kuma hanya ta Allah guda ɗaya ce wadda ke koma zuwa gare shi a kanta amma hanyar bata kuma ba ta da iyaka ita kuma anan ne za mu gane cewa lalle sharri a hanyar gaba ɗayansu suna ko shari'a da mazhabobi da muke gani suna nan abubuwa da yawa ne amma suna komawa ne zuwa ga abin bauta guda ɗaya kamar da ya zo a hadisi wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito a cikin sahihansu daga abu huraira Allah ta'ala kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa gaba daya dukkan su hanya ɗaya suke bi amma mahaifiyarsu daban-daban ce amma addinin su kuma ɗaya ne dukkan su suna kasancewa wanda babansu guda ɗaya ne amma uwa ce ta bambanta su sai manzan Allah sallallahu alaihi ya kamanta wa'annan annaba da addinin su gaba ɗaya cewa daga baba ɗaya yake amma kuma ya kwatanta shari'o'insu kamar yadda suka bambanta wajen mahaifiya ne waɗannan hanyoyi na shari'a da muke gani ko da ko sun rarrabu gaba ɗaya to dukkaninsu kuma suna koma ne zuwa ga uba ɗaya idan muka fahimci wannan to yana daga cikin mutane akwai wanda zai ce muku cewa magana da ilimi su ne jagorori akan aikinsa kuma su ne suke jansa zuwa ga hanyar Allah amma da cewa yana neman abinsa da yake wajen Allah ne bai gushe ba akan haka yana ne tausayi akan wannan da kan bin hanyar ilimi yana mai aiki da ita da abin da ya karanta har ya kai zuwa ga watan hanya din ta Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ya mutu a wajen hanyar neman zuwa ga Allah din sai zama an masa wannan gamdakatar din bayan mutuwarsa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa duk wanda ya fita daga gidansa yana mai jihadi wajen neman yardar Allah yana mai hijira saboda Allah da manzonsa sa'annan mutuwa ta same shi a hanya sa'annan mutuwa ta same shi a hanya to lalle hakika an tabbatar da ladarsa a wajen Allah akwai daga cikin mutane kuma wanda zai zama ambatan Allah da karanta alkurani shine jagora a rayuwarsa shine mafi yawa a cikin lokacinsa ya sanya shi ya zama shi ne jagora ya sanya shi ya zama shi ne guzurinsa kuma shi ne mafi girman abun a wajensa a kan lahirarsa duk lokacin da zai ga ya samu wani abun da yake na aiko zai ga ya hasara kan wannan akwai daga cikin mutane kuma babban aikinsa shi ne sallah idan ya zama ya karanta ta ko kuma wani lokaci ya gushe bai samu ya yi ta ba ko ya zama mashigul a kanta ba ko bai shirya mai ta ba zai ga cewa zuciyar ta yi kunci al'amura sun mai tsanani akwai daga cikin mutane kuma wanda hanyarsa ita ce ihsani wannan ihsani da kuma taimako wanda yake zuwa ga mutane kamar biya wa mutane bukatunsu da ɗauke damuwa ga mutane da kuma taimaka mu cikin kunci da nau'uka na sadaka da zai dinga yi wanda aka ba shi iko a kansu ya kuma bi wannan hanyar gaba ɗaya zuwa ga ubangijin sai na lissamu gare ta akwai daga cikin mutane kuma wanda hanyarsa ita ce yin azumi yayin da baya azumi sai ya samu cikin damuwa halinsa ya zama ya munana akwai daga cikin mutane kuma wanda halinsa shine idan ya samu dama shine aikin hajji da umara akwai daga cikin kuma da ya haɗa wa'annan abubuwa gaba su wanda yake bin wannan hanyoyi gaba ɗaya zuwa ga Allah ta kowane hanya ka same shi yana nan yana bin hanyar Allah domin samu zuwa ga gaci ga Allah ya sanya duk abubuwa na ibada su zama suna gabansa yana neman ya haɗa su a duk inda yake da su suna tafiya ne da shi don haka ya samu wa kowane bangare yana da rabonsa a cikinsa eh, idan fuskar ilimi ne zaka same shi in sallah ce zaka same shi tare da masu sallah idan zikiri ne zaka same shi tare da masu zikiri ko kuma kyautatawa ce zaka same tare da da wannan masu kyautatawa din ko ma bangaren soyayya ne da kuma bin al'amarin Allah za ka same shi ma a cikin wannan tsarin wanda suke mai da al'amarin zuwa ga Allah yana yin addini ne da addinin da Allah ta'ala ya nema masa ya zama cewa wannan shi ne hanyar da ya bi kuma yana kokari ya bi ta kai duk inda ta bi shi nan yake bi shi ma da haka ya ku bayan Allah wannan shi ne bawa wanda yake bin hanyar ubangijinsa mai kokarin bin abin da Allah ta'ala yake bukata wanda zuciyarsa ke kaiwa gare shi kuma yake kokarin ya haɗa zuciyarsa ta hanyar Allah akan dukkanin kokarin da yake tafiya a kansa na wannan tsari na Allah subhanahu wataala har ya zama cewa duk gaba ɗaya hanyoyinsa sun zama su ne hanyar Allah babu wani abu a cikin zuciyarsa sai dai son Allah da kuma son al'amarin Allah sai zama makomar wannan shine Allah ta'ala kusantar da shi zuwa gare shi kuma zaɓe shi kuma ya tabbatar da shi akan zuciyarsa kuma ya jibinci lamarinsa ya jibinci lamarinsa akan dukkanin al'amuransa addininsa da rayuwarsa wanda ya ɗanɗanin wannan ya san hanyar da ake bi zuwa ga Allah sannan ya barta kuma to wannan rayuwarsa za ta cikin kunci da bakin ciki da damuwa mutuwarsa hasara ce da bakin ciki mummunan makomarsa kuma taɓewa ce da nadama wannan saboda ya san hanyar gaskiya zuwa ga ubangijinsa sannan ya ya bar wannan hanyar ya ki binta ya kaskanta da kansa a kanta da ya ya kau da kai akan wannan jin daɗin to yana cikin kunci a cikin zuciyarsa da wannan barin tauhidi da yi da kuma samun nutsuwa, da kuma jin daɗin soyayya da kuma kusanci na Allah subhanahu ta'ala duk wanda ya juya ma Allah ta'ala bayi ya juya ma Allah baya gaba daya ya ku bayin Allah to Allah shi ma zai juya mai baya gaba daya ne wanda kuma ya juya ma Allah wanda Allah ya juya mai baya to kaskanci da wulakanci da rayuwar ta kunci za tabbata gare shi wanda aka haramta ma dukkanin alkhairi kenan an haramta mai dukkanin alkhairi kenan gaba daya wanda ya san hanyar Allah ta'ala kuma ya juya ma a wannan hanya baya ko kuma ya samu kansa cikin wani kunci aka zame shi a cikin cikinsa bai samu wani abu zuwa ga ubangijinsa ba Allah ta'ala ya yi gaskiya inda yake cewa duk wanda ya juya ma ambatan Allah baya to lalle hakika yana rayuwa mai kunci kuma za mu tashe shi a gobe alƙiyama a yana makahu sai ce ya ubangiji dan me yasa ka tare ni makawo bayan na kasance ina gani a duniya sai Allah ta'ala ce haka ayoyina suka zo maka haka ayoyinmu suka zo maka amma sai ka manta da su kai ma ka juya musu baya to mu ma a haka za mu juya maka bayan manta da kai Allah amfani da ku a cikin shirye littafinsa da kuma shiryar sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina faɗin wannan magana tawa ina neman gafara Allah da ni da ku mai girma da dukkanin sauran musulmai daga dukkanin zunubi lalle hakika shi ne gafara ne kuma mai jin ne godiya ta tafi ga Allah wanda yake girmama wanda ya ga dama wanda kuma yake kaskantar da wanda ya ga dama ina gode mashi subhanahu babu wani ubangiji ko abin bauta kuma bayansa na shaida kuma lalle ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai wanda ya kubuta kuma yake banta a wajen ibadarsa na kuma shaida cewa lalle annabi Muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ne zababbe ne a cikin bayansa kuma wanda Allah ya zaba ne Allah ƙara salati ga bawanka kuma manzanka ne Muhammad da iyalansa da sahabbansa da wanda suka yi koyi da bayansa har suka bi shiriyarsa bayan haka ya ku bayan Allah lalle hakika Allah idan yana biyar da al'amarinsa ga bawansa sai ya haskaka mai rayuwarsa kuncinsa gaba ɗaya kauce kuma Allah ta'ala ya bayyana masa dukkanin hanyoyin kaiwa zuwa gare shi da kuma wannan hanyoyi masu kyau ɗin kuma ma'abota kirki sai su fuskance shi da soyayya da kuma ƙauna domin su suna bin umarnin ubangijin su ne subhanahu idan Allah yana son bawansa sai ya so ya kamar da zuwa hadisi wanda shekhani suka rito na hadisi a cikin intabanta ingantaccu daga abu hurairar Allah ƙara musu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ta'ala yana son bawansa sai ya kira Jibril ya ce masa ni lalle hakika ina son wani ka so shi sai ya so shi Jibril sa'annan kuma a kira zuwa ga mala'iku da suke cikin sama a ce musu lalle hakika Allah yana son wani kuma ku so shi sai su so shi ma abota sama gaba daya sa'annan kuma a sanya mai karbuwa a cikin ban kasa haka nan kuma eh, Allah ta'ala ya sanya zukatan masoyansa suna kaiwa zuwa gare shi da kauna da kuma rahama na hana ka bin mutumin da yake saba ma Allah subhanahu wa ta'ala baya bin san Allah da ina hana ka kuma cutar da wanda yake bin Allah da kuma kyakkyawan zuciyarsa da kuma girmama da yake samu daga ma'abota sama wannan mala'iku din wannan fallafi Allah yake ba da ga wanda ya so wannan kuma lalle hakika Allah ma'abuci falala ne mai girma ku ji tsoron Allah kuma ku sani cewa ya ku bayan Allah duk aikin da za ku yi wanda zai kai ku zuwa ga samun gaci a wajen Allah da kuma bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku dinga tunawa a koda yaushe cewa lalle hakika Allah ta'ala ya umarce ku da yin salati taslimi akan wannan mafi alkhairin bayin nasa gaba daya Allah ta'ala yake cewa lallai hakika Allah da mala'ikunsa suna salati da annabi ya ku wanda suka kasance masu imani ku salati da taslimi a gare shi Allah ƙara salati ga annabi Muhammad da kuma iyali annabi Muhammad kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim da kuma iyali annabi Ibrahim lalle hakika Allah kai abun godiya ne Allah kai albarka ga ne Muhammad iyali ne Muhammad kamar yadda kai albarka ga ne Ibrahim da kuma iyali ne Ibrahim lalle hakika kai abin godiya ne ya Allah Allah kai yadda kan bin shiryayyu guda hudu Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran kuma iyalan gidansa da sahabbai da tabi'ai da wanda suka ta tabarjin gaskiya har idan kan kiyama da mu da su a cikin afuwarka da karancinka da kyautatawarka ya ubangiji masu karanci Allah ka ɗaukace musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai ka kare mutuncin addini ka ke maƙiya addini da sauran kuma masu ɗagawa da masu ɓarna Allah ka haɗa zukatan musulmai ka haɗa tsohonsu kuma ka gyara jagorancinsu ka haɗa kalmominsu akan gaskiya ya ubangiji talikai Allah ka taimaki addininka da littafinka da sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma bayinka muminai masu jihadi na gaskiya Allah ka amintar da mu a garuruwanmu ka gyara mana jagorancin shugabancinmu ya Allah da masu kula da al'amarinmu Allah ka karfi jagoranmu da kuma yarimansa Allah ka shirya masa al'amari mai kyau ka datar da su da abin da kuma shi ne mai kyau ya ubangiji talakai mai amsa addu'a Allah ka datar da shi da iyalinsa da abin da ke shi ne da yarimansa da abin da ke maslaha ga addini da kuma gari ya wanda makoma take koma gare shi ranar sakamako Allah ka ba ma zukatanmu tsoronka Allah ka tsarkake su kai ne mafi alkhairi mai tsarkake su Allah kai ne majibincin lamarin su kai ne waliyin su Allah ka gyara mana addinin mu wanda shine mutuncin mu ke cikin sa Allah ka gyara mana kuma duniyar mu wadda rayuwar mu ke cikin ta Allah ka gyara mana lahiran mu wadda makomar mu ke cikin ta Allah ka sanya rayuwa ta zama tsari a gare mu a cikin dukkan alkhairi mutuwa kuma ta zama hutu gare mu da sharri Allah ka inganta mana rayuwarmu ya Allah a cikin dukkanin al'amura Allah ka tsare mu kuma ka tsare mu daga azabar wuta ya Allah Allah muna neman tsarinka daga kaucewa ni'imarka da kaucewa lafiyarka da mummunan kamunka ya Allah da dukkanin fushinka Allah muna roƙonka aikata aikin alkhairi da barin abinci da son ya Allah eh, kuma ka gafarta mana kai mana rahama idan kai nufin wata al'umma da fitina Allah ka ɗauke mu zuwa gari ka ba tare ka fitine mu ba Allah ka tsare mu da maƙiyanka da mu da abin da ka so ya ubangin talikai Allah ka tsare mu da maƙiyanka da mu da abin da ka so ya ubangin talikai Allah ka tsare mu daga maƙiyanka da mu da abin da ka so ya ubangin talikai Allah muna kai ƙararsu zuwa gare ka ya Allah ne maƙiyanka da mu. Allah ma neman tsarinka daga sharrinsu Allah muna neman tsarinka daga sharrinsu ya Allah Allah muna neman tsarinka daga sharrinsu ya Allah Allah ka ka warkar da marasa lafiyar ka yi marhama ga mamacinmu ka kai mu zuwa ga abin da ayyukan za su kai na alkhairi ka cika muna kyawun ayyukanmu ya Allah Allah muna neman tsarinka daga kuturta da kuma annoba da dukkanin kuma shanyewar jiki da dukkanin saurin cututtuka ya ubangiji mun zalunci kawunanmu in baka gafarta mana kai mana rahama ba za mu kasance daga cikin bayan kasararru Allah كبامو كيكاوى دونيا لكيكما كيكاوى الاهرة كبالي داك عذاب ربوتا يا الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أنا من فضيلة الشيخ الدكتور أسامة عبد الله خيار مقيادة ومن خطبة لتاسيل خطبة البركة جمال يمنع أسامة son Allah da mai da al'amarin mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da nuna mana kuma cewa idan Allah ta'ala yana son ka to kai kam ka zama ɗan lele ka zama ɗan gata Allah ta'ala ya sanya soyayyar ka a zuciyar mala'ika Jibril da sauran mala'iku na sama da Allah kuma za ka karɓuwa a cikin zukatan mutane a nan duniya gaba Allah ya zama shi ne ka, shi ne mai kare ka shi ne mai maka tsari daga dukkanin sharri saboda tana ƙaunar Allah Allah kuma na ƙaunar ka to ni kokari ya ku bayan Allah mu bi abinda malai ya mana kowa ya ga ya kware a wata ibada wani ya kware a azumi wani ya kware a aikin haji da umara wani kuma ya dinga ta yin sallah wani ya yi ta shafi alqur'ani wani ya yi ta zikiri wani ya yi ta san mutane saboda Allah wani ya yi ta afuwa wani ya yi ta sadaka wani ya yi ta kyautata ma mutane wani kuma ya yi yawaita kyautata zato ga al'umma dukkanin waɗannan abubuwa da wasu su al'amura ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ke ƙaunar su a wajen mu kuma Allah ta'ala yake ma'amalantar bawa ta yadda ya ma'amalance shi mu nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da agajin agajinsa da gafararsa da rahamarsa ya ku bayan Allah da neman shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta kowace irin hanya ce mu nemi Allah ta'ala ya kaunace mu mu nemi Allah ta'ala ya so mu mu nemi kusancin Allah subhanahu wa ta'ala kan duk abin da yake so abin da kuma Allah ta'ala baya so mu nemi tsarinsa da kuma kauce ma wannan abin da neman wannan ba da malam ya mana ba su da ta ƙara nuna mana muhimmancin koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da neman abin da ke wajensa da yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine mahalicin bayi baki ɗaya babu wanda ake nema ka daɗa dama ko kai abin da zai ji daɗi a ransa in ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai yake so ba idan bawa ya zama cewa burinsa ne yardar Allah bawa ya zama burinsa ne neman amincin ubangiji neman afuwar Allah neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan zuciya ta zama amintacciya daga dukkanin wani bala'i da kuma abin tsoro da firgici da kuma musiba da mutum yake neman tsarin Allah subhanahu wataala a kanta ya ku bayan Allah ku dina kowa da yaushe cewa ku masu komawa ne zuwa ga Allah kuma za a tsere ku gaban Allah subhanahu wataala a wata rana ranar da iyali da dukiya da matsayi da al'umma ba mai amfana maka da komai sai abinda mutum ya aikata malam ya karanta mana ayoyi kusan guda hudu يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان وأن له الذكر وأن له الذكر ayoyi da yawa da malai karanta mana a wannan rana ta alkiyama bawa zai kuka da hawayensa zai nadamar rayuwarsa da ya same ta akan wannan tsari wanda bai bi Allah subhanahu wata'ala ba bawa zai dinga kuka na kaito ina ma ya san da aikata kaza ba ina ma ya san da yayi kaza to wannan rana kam muna neman tsanin Allah subhanahu wata'ala daga fushin ubangiji أتردد أو يتناوب عمر بن جاقول من فضيلة الشيخ دكتور أسامة عبد الله خياط لي جاقول إن شيء نصلى لكم أن خطبة فيكم أن جامنا لا شي نبيو أيو سهيل ابن عبد الملك حافظ إلى فترة نجبات عبد المطلب محمد أول بسوني كتشمكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته